wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da a ce kurba manja na zalla Madalla. To masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Shirin da ke kawo muku labarai na rayuwar 'yan Afirka a kasashen Turai. Shan taba ɗabi'a ce da masana suka yi imanin cewa na da haɗarin gaske ga lafiyar ɗan adam. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce a yanzu akwai ƙasashe kimanin 151 da ke da dokokin haramta shan taba sigari musamman a wuraren taruwar jama'a. To ire-iren gargaɗin da tunanin akasarin 'yan Afirka da ke zuwa Turai a karan farko kenan. To da muka zo nan Turai sai muka samu kuma ba haka abin yake ba, saboda nan ai su ne matattarar shan sigara. Yaro da babba kowa yana shan sigari mace da namiji ba komai ba ne ba. Wannan dai na a saɓanin kallon da ake yi wa duk wani mai shan taba sigari a ƙasashenmu na Afirka. yadda nake ganin uba da ɗa ko kuma uwa da ɗa ma take zama su sha sigari sai ke tunani to a gida mutum ma shan sigari yake in ya je wani wajen za a ce ma ba za a ba shi aure ba. To ko me yasa matsalar shan taban sigari ta fi kamari a kasashen yamma idan aka kwatanta da kasashen mu na Afirka. kasashen yamma sun daɗe da tarihin amfani da ita taba sigari kuma a baya an ɗauke shi a matsayin abu mai kyau a cikin al'umma a gefe guda yawancin al'ummomin afirka ba su da dogon tarihi na shan taba kuma wasu al'adu ko addinai na hana hakan to a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramatu garba baba shan taba sigari na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ƙasashen duniya suka yi wa taron dangi don ganin an rage yawan rayukan da take laƙumewa a duk shekara. Hukumar lafiya ta duniya ta ci gaba da yin gargaɗi tare da tsaurara matakan hana zuƙar sigari ta hanyar ƙara haraji. Shi ya sa abin ya zo wasu 'yan Afirka da suka shigo turai a karan farko da mamaki. ganin yadda ɗabi'ar shan tabar take a nahiyar turai. sunana abbas rabi muhammad to kin san mu gaskiya shan sigari a ƙasar mu ta najeriya ko in ce a arewa da abin kunya ne a ganka kana shan sigari ya ko babba ne kai in kana sha ma za ka iya ɓoyewa balle yaro don har yanzu mu wannan ɗabi'ar ba ta zo mana ba kamar nan turai gaskiya dai yadda muke gani ana rubutawa a kwalin sigari tura suna magana shan sigari yana ga illa ga mutane ko daga jiki to da muka zo nan turai sai muka samu kuma ba haka abin yake ba saboda nan ai su ne matattarar shan sigara nan yaro da babba kowa yana shan sigari mace da namiji ba komai ba ne ba sunana khalid abdullahi wanda yake zaune a ƙasar germany a gaskiya da na zo ƙasar nan ya bani mamaki sosai da sosai yadda nake ganin uba da ɗa ko kuma uwa da ɗa ma take zama su sha sigari sai yake tunani to a gida mutum ma shan sigari yake in ya je wani wajen za a ce ma ba za a ba shi aure ba za a ce ai wani wani ɗan shaye shaye ne kaza da kaza gidansu ba shi da tarbiyya sai na gane a nan wannan al'adar ba wai komai ba ne ba don kana shan sigari ko ya tana sha ko uwa tana sha a gaban duka wannan abin ashe ba wai wani abu ba ne ba to gaskiya dai abin ya bani mamaki sosai da sosai al'adu da tarihi da ma yadda ake kallon ɗabi'ar shan taba sigari shakka babu sun sha bamban a nan da ƙasashenmu na afirka hutun zuwa shan sigari gaskiya abin nan yana ɓata mai rai sosai kin ga duk bayan awa ɗaya su fita su je su sha to amma bayan da za ka yi ne saboda mai kai ma a haka zo ka same su to gaskiya dai abin da ba daɗi sosai da sosai amma sai dai wani abu guda ɗaya kai ma in lokacin sallah yi za ka iya cewa kai ma a baka wannan lokacin kai ma ka je ka yi sallah. Ga Tarif Shahid da ya shafa fiye da shekaru 20 yana shan taba sigari ya ce duk da gargaɗin da ma wasu hotuna masu firgitarwa da yake gani a jikin kwalin tabar sai ma ninka yawan sigarin da yake sha ya yi tun bayan da ya yi hijira a Jamus. Even Ya ce ni kaina ba na son warin tabar sigari, sai dai tun da na zo Jamus na fi samun walwalar shan sigari fiye da lokacin da nake ƙasa ta Afghanistan. Nan kana da hutu a wurin aiki a cikin kowane sa'a na shan sigari, ku fita kuna hira da abokan aiki. Yanzu dai ina shirin komawa shan nau'in e-cigarette don ba da niyyar daina zukar sigari. A Jamus dai batun hana shan taba sigari ko ma rage illolinsa ta hanyar amfani da nau'in e-cigarette ya kasance ɗaya daga cikin manufofin manyan 'yan takara a zaben ƙasar da ke tafi. Dr. Abu Sufyan Attahiru na asibitin koyarwa a jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoton Najeriya ya shafa shekaru da dama a ƙasar Bulgaria inda ya samu kwarewa a fannin da ya shafi kwakwalwa da taɓin hankali. A nan dai ya taɓo kaɗan daga cikin dalilan da ya ce suka sa matsalar yaƙi da shan tabar sigari da ƙasashen yamma ke yi ke son ta gagara kundila. Kasashen yamma sun daɗe da tarihin amfani da ita taba sigari kuma a baya an ɗauke shi a matsayin abu mai kyau a cikin al'umma. Wani dalili na biyu kuma shine tasirin kamfanonin taba sigari ita kanta. in kika duba kamfanonin taba sun yi kasuwanci sosai a kasashen yamma tun shekaru ah, da dama da suka wuce wanda hakan ya sa mutane da yawa suka rungumi shan ita taba din akwai bambancin dokoki shi ma wanda dalili ne kasashen yamma da farko kinga ah, sun yi sakaci da ita dokokin shan taba wanda ya sa ah, abin ya zama ruwan dare sai bayan shekaru masu yawa na yaudarar kamfanonin taba akan su jama'an wannan wuraren aka samu wayar da kai bayan abin ya riga ya tafi da wani mizani. To sabanin sauran kasashen duniya dai, kasashen Afirka da dama sun ci gaba da samun gagaruman nasara a yaƙi da shan taba sigari, kamar yadda Dr. Tahiru ya yi ƙarin bayani a nan. a najeriya da wasu ƙasashen afirka akwai wasu dokoki da ke takaita eh, shigo da ita kuma da ƙarin harajin da aka sa da wasu matakan hana yaɗuwar shan taba ɗin. akwai kuma dalili na ilmantarwa kan lafiya yawancin al'ummomi a afirka ciki har da najeriya suna da fahimta mai kyau game da hadarin shan ita taba din sakamakon wayar da kai daga da ita gwamnati take yi da kungiyoyin addini da na al'adu kuma haka ana iya samun zaɓi na wani abu daban a yawancin yankunan afirka abubuwa irin su goro kin gani shan maganin gargajiya irin su kurkura ɗin nan da aka magana sun mahi suna amfani fiye da sigari wajen samun kuzari ko nishaɗi. cha cha cha. To yanzu haka dai fiye da ƙasashe 150 ne ke da dokokin da suka takaita shan sigari a yayin da hukumar lafiya ta duniya ke cewa sakamakon matakan hana shan tabar sigari da aka fashi fiye da shekaru 15 ana ɗauka ya sa an samu raguwar masu shan tabar zuwa miliyan 300 wato a sassan duniya a cikin wani rahotonta da ta fitar a shekarar da ta gabata. Come check it over. To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.